وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم أنت عفو تهب العفو فاعف عنا اللهم أنت عفو تهب العفو فاعف عنا اللهم أنت عفو كريم تهب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله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 وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da muka saba ta mu ci gaba da karatu mai alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gida mai girma sarkin damba yau 25 ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam ta shekara 1439 wanda ya zo daidai da goma ga watan shidda 2018 gregorian calendar jiya mun shigo farkon suratul ma'ida mun karanta ayoyi guda biyu a cikinta aya ta biyu da aya ta uku a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida mun ga Allah maɗaukakin sarki yadda ya haramta mana abubuwa wanda suke masu kyau kamar sun mushe su jini su naman alhanzir da abin da aka yanka da sunan Allah ba da dabbar da ta mutu a wani dalili a sakamakon wato kenan hatsari ko wani abu makamancin wannan da abubuwan da suka shafi a akida kamar su duba da sauransu duka ya mugan da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayanin su da kuma kamalar addinin musulunci cewa addinin musulunci ya riga gama kammala babu kuma wani addini da zai zo bayansa wanda yake wato kenan sabo ya zama kuma karɓaɓɓe a gurin Allah to yau da mu ci gaba a cikin ikon Allah aya ta hudu a wannan sura mai albarka inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibina hunna bima 'allamakumullah wannan aya cewa suka yi suna tambayanka ya Muhammad ma za na lahum menene aka halalta a gare su menene ya zama halal a gare su sai aka ce musu ga gaya musu ohila da kuma ɗayi ba duk abu mai kyau an halatta muku shi duk abu mai kyau an halatta muku shi akan wannan malaman tafsiri sun ambaci wasu dalilai da ya sa wannan aya ta sauka ɗaya daga cikin dalilan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a kashe karnuka da inda aka ga kare a kashe shi saboda haka sai aka fara kakkashe su to sai wasu suka zo suka tambaye shi ya rasulullahi wannan umarni da kabar a kashe wannan al'umma ta karnuka suna da kama in an gama kashe karnuka kuma za a iya faɗa kan wasu abubuwa da yawa su suka ce to a gaya musu menene ya halatta a gare su wato kenan na dabbobi min hadhihi al-baha'im to sai wannan aya sai ta sauka yas'alunaka ma za uhilla lahum zaka ce kul uhilla lahum at-tayyibat kare zuwa wato kenan karshen sura din saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce a gaya musu wahilla ba tu an halatta muku abubuwa wanda suke daɗaɗa abu wanda suke masu daɗi shine wato kenan abubuwa na halal wato du abubuwan da suke duniyan nan a kirga maka a ce an halatta maka kaza an halatta maka kaza sai a gaji da rubutu yanzu misali a ce a cikin alkur'ani sai an fara ta. gwaiba halal ne mangoro halal ne eh, akuya halal ne eh, zabuwa halal ne kafaza halal ne fakara halal ne duk sai an kirga maka su to kaga ba zai zama abu ne wanda ke mai sauki ba amma in aka ware iyaka haram tunda su ne kayyadaddu aka ware su to shi kenan sai zama abin nan an samu sauki to sannan sai aka ba da general formula can duk abu in mai daɗi ne ma'ana na halal mai kyau wanda ba zai cutar ba da wannan halal ne kaga yanzu kenan anan da aka samu wani abin da aka halalta wanda yake a asali ma tukunna dai kusan komi halal ne sai dai abin da shari'a ta toge shi tace wannan ba halal bane ne ɗaya kenan na biyu a cikin abubuwan da aka halalta ɗin da a samu wani abu wanda zai iya cutar da kai to kai yanzu ba zai zama halal a gare ka ba misali a ce idan ka ci ga kunu ne idan ka sha sai daga maka hankali sai an kai ka asibiti kaga kunu ba zai zama halal a gare ka ba saboda a gurin a gare ka kai ba ba dai ba tsayi ba ti bane baya daga cikin dai ba ti akan wannan wasu mata suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam. a suka tambayi abdullahi ibn abbas Allah madauki sarki da shi akan hukuncin wato kenan cin kasa wannan wanda muke abin din sa a sai da ita a sai. a rika sai da kasa kamar irin su mai ake kiranta ko skoya ko wannan akwai wata kasan da ake sai da ita buhu-buhu eh kawalin ko to da hausa ka faɗa da turanci ka faɗa da hausa fa bayan goli ɗin ko suna da suke ba ta kalaba kalaba kaga kasa ce sai ya ce musu a'a laisat min ba ce ba ta daga cikin wato na abin wasu suka tambayi imamu na malik dangane da hukuncin shan jini a shan fitsari a matsayin magani sai ya ce a a shi ma baya daga cikin at-tayyibat saboda haka duk abin da yake najasa dama ya riga ya kau abin da aka ware aka ce haramun ne ya riga ya kau abin da yake najasa ya riga ya kau duk abin da ya tsami yanzu misali da za a ɗauki kunu a ji a sa a cikin jarka a kulle shi a jefa a kan rumfa a bar shi ya yi sati kaga dai asalin sa halal ne amma saboda za a samu abin da ake kira fermentation zai iya zama giya yanzu ya zama baya cikin wato kenan at duk abin da zai iya cutar ko ya daga hankali to wannan baya daga cikin at ba saboda haka Allah dauki zarke ce abin da suke tayyibat su ne kawai aka halatta maka wanda ke cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban sannan sai ya ce kuma an halatta muku ma'allamtu minar jawarihi mukallibina duk abin da wato kenan kuka sanar da su ilimi cikin abin da ake kiransa aljawarihu aljawarihu asalinsu da ai ma'anan aljawarihu ma'anansa alkawasibu abinda zai je tsaurori ya samo wani abu ya kawo gida a iyalansa na ke kiransa aljariha saboda haka a cikinsu akwai karnuka a cikinsu akwai zaki ko damisa ko kyanwa ko shaho ko mikiya ko wani abu makamancin wannan wanda yake zuwa ya faroto wani abu ya kawo gida suna yake kira aljawarihu asalin kalmar jaraha yana nufin wato kenan jawowa abu ka kawo gida na ta hanyar samun wato kenan riba saboda ka shi a ci ce su ta yadda za mu fahimci wannan Allah kukin sarki na cewa wa zai yatawaffakum bil billali wa alamu ma jarahatu wa Allah shi yake karɓar ranku da daddare da rana kuma in kun je kun yi fafutuka kuka kawo gida ya san duk abin da kuke kawo da sau da kalmar jarh ba daga jurhu ce ba ba kalmar rauni ba ne. to abin da ya sa wa'annan dabbobi aka kira su aljawarihu da shahu da kare da zaki da mai saboda ana iya training din su su je su kamo wani abu wato kenan su kawo gida shi yasa sai aka ba su wannan suna to su wa'annan din su ma Allah madaukakin sarki yace ya halalta muku duk abinda suka je suka kamo almukallibin almukallabin shine ma'anansa guda biyu na farko almuallimin ma'ana wanda kuka train almudarribin wanda kuka yi musu tadrib kuka training din su kuka koyar da su wato kenan abin nan idan aka samu wato kenan kaga kenan kare ba kowanne ne zai zama mukallaf ba sannan tsuntsu shaho kome ba kowanne zai zama mukallaf ba amma in an yi training dinsa ya je ya kamo ya kawo to wannan ya zama abin da ake kiransa al-mukallib wasu kuma malamai suka ce ma'akallabin asalinsa daga kalmar kalbu ne daga kalmar kalbu ne amma ana idlaƙinta kalbu din ana idlaƙinta a damisa ko zaki ko wani abu makamancin wannan ya za mu fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a a wani mutum daga cikin abokan gabansa ya ce allahun masallin alaihim kalban min kilabika Allah ka sa wani kare daga cikin karnukan ka ya kama shi da haka wata sun tafi wani jeji sai zaki da dira a kansa sai ya kace-kace da shi amma kuma kalbu ya ce saboda haka duk wasu dabbobi da suke iya a takin dan mutum za su iya shiga cikin wato kenan a ma'anan kalbu shi yasa Allah madaukakin zai ke ce mukallabi yani masu dagi wanda za su farauto wato kenan abu to irin wannan dabbobin abinda suka kamo suka kawo muku idan a sakamakon training dinsu da kuka musu ne wato kenan wannan ya halatta To na hunna wanda za ku ilmatar da su mimma Allah cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki wato kenan ya ilmatar da ku ma'ana sa ne za ku yi tadribin ɗinsu anan tu'allimuna hunna mimma allamakumullahu shine abinda Allah ya fahimtar da ku tunda ba wahayi ne za a ce ga littafi ka rika koya masa karatu ga abcd ba a'a kare wato kenan training ɗinsa ake ta hanyar hankali abin da ka fahimta ka koya masa wannan kai koya masa yanan ka dake shi ya gane abin duka da abin da ba duka ba ya gane yadda zai je ya kamo ya gane yadda zai kawo da sauransu haka za a iya training kyanwa akan wannan za ta iya zuwa ta kamo haka za a iya training shaho zai iya zuwa ya kamo tsuntsu ya bi shi har inda ke danko shi da karfi ya kawo maka haka za a yi training kyanwa haka za a yi tirin inda musa za ta iya za ta yi wannan zaki zai iya yin wannan da sauransu sauraka wannan karantarwa na hunna mimma kuma Allahu ay ma cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya kimsa muku na fahimta yadda za ku yi training din su to idan kun karantar da su irin wannan duk abin da suka kamo wata kenan ya halatta za ku iya ci wa ma amsa amsakana alaikum za ku iya cin duk abin da suka kamo a gare ku da sararin in kun yi tadribin ɗinsu to ta'alim anan ne aka ce za ka tirin ɗinsa na farko ya je ya kamo sannan na biyu za ka tirin ɗinsa in ya kama ɗin kawowa zai yi ba ci zai yi ba na uku za ka tirin ɗinsa cewa sai an ce ya je ya kamo kuma cewa ya je ya kamo ɗin da sunan allah maɗaukakin sarki a ce bismillah bismillah sai kenan sai tashi da sunan Allah sai tashi sai je kawo in ba a ce bismillah ba ko ya ga abin ba zai je kamo ba na uku na hudu zaka train din sa cewa da ka ce bismillah in ya tashi da ka ce a dawo zai dawo ko kai tsawa zai hakura wato kenan zai dawo to wannan ya zama alkalbul muallam kare wanda yake malami kare mai ilimi ko kuma aljari muallim dabba wadda take za a iya amfani da ita ta je ta kamo amma kuma wadda take da ilimi to da haka Allah madaukakin sai yake ku koya musu idan kun koya musu to shi shikenan duk abin da suka je suka kamo ko kulu min ma amsakana alaikum abin da suka je suka kamo a gare ku wato kenan sai ku ci sai ku ci yanzu a nan aka ce min ma amsakana alaikum idan da ya tafi zai je kama sai fara ci ya zama ba alaikun alaikum ne ya zama amsaka li nafsihi ya kama dan amfanin kansa ne to da ka kai ba za ka ci ba kaje ka samu ya kama ya ya kashe ya fada ci to yanzu ya kama dan kansa ne ba dan kai ya kawo kai za ka ba ka ci ba amma idan ya je ya kamo ya kawo maka a kokarin kamo wannan gumurzun da ake yi da shi da dabba tana kokari ta kwace yana kokari sai ya murkushe ta sai ta mutu sai aka ce idan an kawo za ka iya ci tun da dama ka sake shi da sunan allah maɗaukakin sarki saboda haka za ka iya wato kenan amfani da shi sai ka ci sannan amma duk da sai Allah ce waskur smallahi alaihi ko ambaci sunan Allah a kansa to amma yanzu ambatan sunan Allah da za mu yi alaihi da miri yana koma kan wani ne yana koma kan eh abin da aka kama din ko kuma dabba da za ka tura ta kamo eh idan ya koma kan dabba ne kace mata bismillahi ita dabbar sai ta je ta kamo ko to yanzu idan ta kamo in ya mutu yanzu da wanda dalili za ka ci hmm? eh idan ka kama in ka kawo in ta kama da rai in ta kawo maka wannan bismillah za ta gamsar da kai ci sai ka yanka to idan kuma ta je to idan saboda haka in sai ka yanka yanzu shine aka ce first christmas lahi alaihi to alaihi yanzu akan abin kenan ko ba ka ba eh ai yanzu muna magana akan damirin was eh, menene was kursmallahi alaihi ko ambaci sunan Allah a kansa idan na dabbar ya gamsar da kai in ya je kamo ko da ko ba da zaka iya abin amma yanzu in ya kamo da sai ka ce yanzu bismillah tana koma kan wa kenan kan abin da aka kawo din abin da aka je aka kamo din haka ne ko ba ka ba to wannan dai bayani na malaman tafsiri amma duk da aka wasu ba sallama akan wannan ba wasu kace a ne an ce bismillah za ta je shaka wasu kace a'a abin da ta kamo din ne sai an yanka da sunan Allah idan da mirin ya koma kan abin kenan yanzu in ta kawo shi mushi ba za ka ci ba saboda ya riga ya zo mushi mun gane in muka ce abdamir yarji'u mirin yana komawa kan adabba ita dabba da aka tura din to yanzu in an kawo tabarai ba za ka ci ba wasu za ka ci a ko an kawo tabarai sai ka ce bismillahi sai ka ci saboda hadisi na na aisha da suke cewa ya rasulallahi ana kawo mana abincin da san kansa ba an yanka ambaci sunan Allah a wajen yanka shi ko ba ambata ba sai ce kudin ku ambaci sunan Allah ne sai ku ambaci sunan Allah wato kenan sai ku ci wallahu ta'ala a'lam ala ayyi halin alladhi dhahaba alaihi aljamhur shine shi kalimul muallim ko kuma aljarih almuallim in zaka tura shi dole sai kai bismillah idan yaje ya kama in yaje ya kama in ya kawo da ransa zaka yanka amma zaka ce bismillah amma in ya kamo in dai dan kai ya kamo ya kawo ko da ya mutu wata kenan zaka ce wannan shine abin da jamhur na malamai suka tafi duk da cewa akwai cece kuce na wasu malamai wanda suke a gefe ɗaya kenan to yanzu na biyu shine idan kai ka tura karanka wani ma sai tura karansa kai naka karan mu'allimu ne shi nasa ba ba ne sai suka je suka yi ca abu na naka yana ja nasa yana ja sai ka zo kuka zo kuka samu gashi sun illata shi har ya mutu za ka ci ko ba za ka ci ba hmm? a to amma baka san cewa naka ne ya kashe ba ko kuma wancan ne ya kashe shi ba ko shi kuma wancan baka da tabbacin cewa kalbul muallim ne ko kuma ba muallim ba malamai suka ce a baraka ce wannan ba saboda akwai labsu tayu naka ne kashe tayu ba naka ne wato kenan ya kashe ba haka kuma ko kifiya za ka harba in ka harba kibiyar ka wani ya harba tasa taka ta samu tasa ta samu kai ka harba da bismillah shi bai harba da bismillah ba kafin ku yi so abin ya mutu ba za a san wanne ne zartar da makasansa ba da haka da ma ba za ka ci ba haka kuma idan ka harbe shi kai bismillah ka harba ko kuma ka tura kare ya kama shi ya yi masa rauni sai ya kwace da kyanin tsere ko kuma ya gudu da kifiyar taka da kahar ba ko bindigar taka da haka ba yana dingishi yana dingushi ya gudu da ya je shi <coughs> sai ya je sai fada wani ruwa sai ya mutu to ko da ka yi da bismillah yanzu in ka zo ka ba za ka ci ba saboda yanzu ba a tabbatar da cewa ruwan ne ya kashe shi ko kuma abin da ka aika masa ne wato kenan ya kashe shi ba saboda sai kai hakuri a cikin wannan amma da ka harba kifiya ya gudu da kifiyar washe gari kana nema sai ka shi ga kifiyar ka a jiki shi kuma ya mutu a sai ka gyara kayan ka kace saboda kifiyar ka ce yanzu babu lansu amma ka samu kifiya biyu to yanzu babu wato kenan tabbacin eh, cin wannan to saboda ka Allah madaukakin sarki yake cewa ku ambaci sunan Allah wato kenan akai in Allah sari'ul hisabi lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin hisabi ne yanzu anan abu ɗaya da nake so in ja hankalin mu akan su shine Allah madaukakin sarki yayi amfani da eh, ma allamtu min aljawarihi mukallibina sai amfani da sunan kalbu kalbu kamar yadda muka faɗa yana daga cikin asbabun nuzul na wannan aya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce du kare a kashe shi duk inda aka ga kare aka shi shi to saboda haka sai wasu suka zo suka ce me to me ya halatta a gare mu wato kenan na wayannan dabbobi da ake fara kakkashe wannan sai wannan ayat ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to shikenan a daina kashe kare a daina kashewa shi amma duk da haka duk inda aka ga bakin kare mai sport a jikinsa to a kashe shi ya ce a kashe shi babu wani abin saboda haka sai suka daina kashe karnuka sai wannan daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa inda ba dan kanna ya share wata al'umma daga cikin al'ummomin da Allah halitta ba la'amartu bi kasali kilabi wallahi da na ce duk inda aka ga kare a kashe shi a zamanin banil abbasi yan tambaye wani malami ɗaya daga cikin almuntasir billahi ɗaya daga cikin kalifofin banil abbasi kira wani malami tambaye shi akramar Allah amma me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe karnuka ya za a ci a kan shekarunka sai shiru kuma bai san ansan ba zai ce ahal to yana haushi a baki yana kore baki sannan kuma yana kore mala'iku saboda ya tuno akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam jibril ya taba zuwa gurin sa ya nemi izinin shigowa sai masu shigo sai ce a ah, ai mu mala'ikun rahama ba ma shiga gida in akwai kare a ciki ko kuma in akwai hoto gunki ko hoto da aka rataya ya ce ba ma shiga cikin gida inda wannan abubuwa ne da haka sai dai annabi sallallahu ya fito ya zo samu jibrilu wata gidan su gaisa ki sai abin da za su yi sadaka sai ce wannan ma yana daga cikin illar da yasa annabi sallallahu alaihi ce a kashe kare saboda ba kowaye zai iya wato kenan wannan kiyayewar ba sannan da malamai suka nada suka ce kuma har yanzu daga cikin illarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum faksuluhu sab'a marratin in kare ya lallaga a cikin kwanan ɗaya daga cikin ku ko wani kabaki a gidan ko kwariya ko wani abu to ba za a yi amfani da shi ba sai an wanke sau bakwai a wani riwaya ce ula hunna turabi wani riwaya ce ukura hunna turabi ko dai na farkon a sa kasa a dirje ko kuma a wanke sau shida na bakwai din a sa kasa a dirje to malamai da suka bayani sai suka ce eh lalle akwai nau'i na cututtuka da ka iya kama dan adam a sakamakon yawunsa kuma ba ta fita da wuri irin su photophobia ko hydrophobia ko kuma wani abu makamancin wannan kuma ba kowaye zai iya duk lokacin da akwai kare a gidansa duk lokacin da kare ya ga wani abu zai iya sa abin da dinsa a cikin kai mai suwaye masu ga kunna nan da Allah su kashe ba kowane ne idan idan wato kenan kare yana kare a cikin gidansa kullum zai sa baki a cikin wannan ko a cikin wancan kullum sai sun wanke sau bakwai ba to saboda haka gara ma gidan babu kare kwata-kwata ya fi wato kenan zama alkhairi sannan daga cikin illolin na kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mamin ahali ahli baitin babu wani mutanen wani gida ya tunan kalba da za su daure kare a cikin gidan illa wa yunqas da min ujurihim yau ne face kullum sai an sare kiradi guda na ibadarsu sallarsu da suka yi ko azuminsu da suka yi ko karatun alkur'ani ko sada zumunci ko sadaka duk wani aikin alkhairi da suka sai a tara ladan sai a samu a sare kiradi guda sai zama an zubar da shi saboda mai a dalilin karen da yake cikin wato kenan gidan to saboda haka wayannan illolin suka taru suka taru suka yawa dangane da kare shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama baya kaunan kare kwata kwata shi dai kan a rayuwarsa ya shi kare kuma ma ya ce a kashe karnuka to amma tun da kare al'umma ce daga cikin al'ummomi wanda Allah madaukakin sarki ya halitta ya zuba a ban kasa ba zai yi a basu abin da ake kira total annihilation ba don haka dole sai ya haƙura ya sassauta sai ya bar su sai yake cewa sai dai idan karen na farauta ne ko karen mai gadi ne ko kare mai kiwo ne to wannan dalilai guda uku su suka sa kare yau kuke ganin sabon kasa inda ba don haka ba da annabi sallallahu ya sa an share sabon kasa baki da don haka kenan idan mutum ya zama yana farauta da kare ya halatta kare ya halatta ya rike kare shi an dauke masa wannan abin da ake kira sa uljinahi sai dai akwai doka da hukunci a kansa shine zai rike karansa har sai lokacin farauta sai ya sake shi sai a fita sai a je farauta a dawo idan aka dawo yanzu ba farauta ake ba kuma karansa na farauta ne sai ya daure karansa a cikin gida sai ya rika bashi abinci har sai ranar farauta to in yi haka yanzu bashi da matsala ba za a sare masa kiradi a sallarsa amma in ya sau karansa yana tare mutane wayanda su ji ba su gani ba yana haushi yana yana bin motocin mutane yana bin eh, mutum in ya ga mutum mai bakin kaya yana haushi a matan mutane yana tsarata mutane to hakika kullun za a sare kiradi guda a cikin sallarsa kiradi kuwa malamai suka ce mana ya kai kusan dutsen uhudu saboda a girman ladan sallarka in har ka tilata ta kai girman dutsen uhudu ma za a sare shi kullun kuma ne kullun ne za a sare wala kullun sai a sare maka kiradi guda ɗaya idan kuma karanka na gadi ne to sai ya zama lokacin da babu gadi sai ka kama shi ka daure shi lokacin da akwai gadi sai ka zo ka sake shi sai ka kawo shi gurin da zai gadin kai training dinsa ka nuna masa iyaka gurin da ake son gadi da kuma yadda sai mutum ya zo zai taba masu kayansu su tukuna sannan ya cara kar ya tsallaka inda abin nan idan ba haka ba ka sau shi kowane lokaci da na lokacin gadi da lokacin da ba na gadi ba to nan ma kana da wannan matsala din ta sare kiradi guda haka kuma in na farauta ne ai na kiwo ne sai lokacin da za a fita kiwon dabbobi sai in a sake dabbobi shi ma sai a sake shi in sun tafi sun dawo yadda aka kama dabbobi aka daure shi ma sai a kama shi sai a daure shi saboda babu inda zaka cutar da wato kenan al'ummar musulmi a dalilin kiwon karanka yanzu ka samu abin da ake kira raf'ul jinahi shine ba za a wato kenan sare maka ladanka a cikin sallah ba don haka Allah madaukakin sarki yake cewa wattaqullaha ku ji Allah madaukakin sarki ko akan kiyayewa wannan dokar wanda ba zai iya ba kuma sai ya haƙura da kiwon kare sai ya nemi alternative din da dama Allah madaukakin sarki baya toshe baki ya toshe hanci in na farauta ne shikenan sai ka je ka yi farautar ka ko kuma ka nemi wani alternative na yin farauta ko bindiga ko na makamancin wannan in gadi ne ka dauki mai gadi in kiwo ne ka nemi mai kiwo shi kenan sai zama ka fita a cikin wancan shubu haɗin da sauransu inna Allah wani hisabi lalle Allah yana da gaggawar hisabi in kai abu yanzu zai lissafa ya baka hukuncin da ya dace da kai al wa ahilallahu اليوم أحل لكم الطيبات ودعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متكذي أقدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبد عمله وهو في الآخرة من الخاسرين Allah madaukakin sarki ce al-yawma a wannan rana wannan rana wata rana ce muke magana waccan ce ranar da muka yi magana ranar arfa ko kuma wata rana ce daban ta jiya ce eh? to mukaddara ta jiya ce Allah madaukakin sarki ce al-yawma a yau ranar arfa kenan ko a filin arfa din kuma a lokacin aikin hajji hajjin annabi sallallahu alaihi wasallama ta karshe wanda daga ita bai sake yin hajji a duniyan nan ba ko umra ma bai sake zuwa ba a wannan ranar yau wahila lakum dayyibatu Allah ya ce na halatta muku duk abu masu daɗi duk abu kyawawa mun riga mun yi bayanin abubuwa da suke a tayyibat ko yawa maimakon a tsaye a ce yau gwaiba halal ne gwanda halal ne mangoro halal ne duk ba abu sai aka yi shi wato kenan general formula duk abu wanda yake ba na jasa ba ne duk abu wanda yake mai daɗi ne duk abu wanda yake ba zai cutar ba to wa'annan su ne ake kiran su a tayyibat ma dama baya cikin abubuwan da aka haramta dama an riga an haramta mana wa'ansu abu illa ma yutla alaikum wannan mu riga mun san su haram din su duk wanda baya cikin haram yawa general formula ita ce duk abu halal ne sai dai wanda dalilin shari'a ya zo ce abu kaza haramun ne to wannan sai a toge shi kefe amma bayan wannan yanzu kana tafiya a cikin jaji ka samu wani dan icen da baka taba ganin irin sa ba sai ka ci in za ka iya ci ma dama ba zai cutar da kai ba ko ga wani irin abincin da ba za ka iya ci ba za ka iya ci ai baka san shi ba baka taba ganin sa ba wato kenan za ka iya ci a ko ina ne za ka iya ci saboda me yana cikin ɗayi ba amma ko cikin abubuwan da aka halta maka kamar yadda muka bayani a farko in ka ci zai cutar to wannan ba cikin ɗaya ba ta kai a gare ka so da haka sai ka hannu sai ka akwai wani yaro wanda shi in ya ci to gaba daya shi kenan hankalinsa ya tashi kenan don da haka dole ya hakura akwai wani kurkunu ne baya sha akwai wani wanda ruwa ne baya wani mayar kuwa ne baya da zai dai su kowa da irin nasa tsiri a sakamakon wani abin reaction da yake faruwa a jikinsa wai menene masu asibiti suke cewa mai reaction din da ake ca in ka sha magani sai maka wani a fitar da wata cuta daban kuma eh? yawwa side effect amma akwai wani terminology da suke amfani da shi bayan side effect din allergic reaction yawwa allergic reaction to idan zai samu allergic reaction shi kenan sai ka sai ka haƙura kai yanzu bai zama ɗayi ba ta cikinka ba saboda haka wani amma da jama'ar danar formula na biyu sai ce wa tsamar lazina utul kitaba da abincin mutanen da aka ba su littafi su wane ne mutanen da aka ba su littafi al-yahudu wan nasara ko da yahuda in ya dafa abinci zaka iya ci haka ma kirista in ya dafa abinci zaka iya ci Allah ya ce hillul lakum halal ne wato kina a gare ku halal ne a gare ku yawa anan malamai sun yi tacece kuce dangane da al'amarin menene shin halaccin nan yana da kaidi ne an ce da'amuhum wasu malamai suka ce abin da ake nufi da da'amuhum shine ihihim yanke yanken su <coughs> wasu ka ce a'a abin da ake nufi in suka zo suka tuka da biyar kuka da komai da za ka iya ci wasu suka ce a'a kayayyake da kuka samu a gudunsu kamar ka je ka samu su mangoro su ayaba su menene da sauransu yanzu ka je forest za ka same su ga nan. Eh, ba musulmi ba ne amma za ka ga hannun wannan da mangoro hannun wannan da karas hannun wannan da atile da menene za ka iya ci ko ba za ka iya ci ba wasu suka ce wa'annan su ake nufi abincin ahalin kitabi wasu suka ce a'a abin da suka tuka suka ce za ka ce wasu suka ce a'a zaba'ihu ahalin kitabi yanke yanken ahalin kitabi abin da suka yanka saboda ai magana ta zo bayan wato kenan magana yanke yanke ne wannan ayin ta zo bayan ayin da ta magana wato kenan akan yanke yanke ala ayi halin ko ma wanne ne muka ɗauka jamhur na malamai ba su ware wani ba amma wasu malamai daga ciki sun yi nazari so ga ce to yanzu idan kaga Allah ce innamal mushrikuna najasun ko mushrikai najasa ne taka yanzu sai suka ciro mangoro wannan danshin da yake hannun sannan shi ma najasa ne kuma yanzu sun taba mangoro kuma sun baka ya halatta ka ce ka sha sai su ce a to ya halatta ba saboda bai aya ce innamal mushrikuna najasun taka ba za a abin nan ba wasu kuma sai a'a in sun zo kes ɗin yanke yankensu sai in wanda suka yanka da sunan Allah idan suka yanka ba da sunan Allah ba ba za a ci ba wasu suka ce a'a kamar yadda suka ce a masu mangwaron nan a'a da ce ai da aka ce innamal mushrikuna najasun ana nufin da ne amma yanzu don kayi alwala kirista ya taba ka za ci alwala ka ta warware ba a aƙida ne suke najasa ɗin don haka in ya dafa abinci za ka iya ci in ya yanka kuma da sunan kome wani malami har yana cewa wa in zubi wa in bismil masihi ko da an yanka da sunan almasihu dai tashi sai ce bismil masihu sai ya yanka saboda me laƙin ayar ta tace da ladina utul kitabu hilul lakum don haka ita ayar bata tsaya ta tsiri wata ce abincin da otal eh, mutanen da aka ba su littafi suka yanka suka ba ku za ku iya ci wani halal ne a gado ku wasu kuma suka ce a'a banda wanda aka yi yanke yanke na ibadunsu don haka kenan ba za ka ci abincin su na ranar xmas ba ko kuma ranar new year ba ko kuma wasu ranakun su ne na suka keɓance wasu suka ce a'a duk wannan da kuna kawo wani abin ne ƙura'ani abin da ce abincinsu halal ne a gare ku babu illa wasu suka ce a'a abincin sai wanda aka halarta musu su ma yanzu kamar misali Allah madaukakin sarki ya haramta musu cin ragumi ko illa ma harama kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila illa ma harama isra'ilu ala nafsi min kabla an tarada tunda isra'ila ya haramta kansa cin nawa rakumi idan yahude ko ko ba nasara ya yanka rakumi ka ba za ka ci ba tunda shi ba abin nan ba ko kuma a'a awul hawaya aw maktala da bi azam in sun yanka damban eh, abin din kayan cikin ba za su ci ba kitsan ba za su ci ba to in suka ɗaya kitsan suka ba ku to kuma ba za ku ci ba tunda su suka yanka su a duk wannan ba ta taso ba asali mu halal ne mu ci kitse saboda shari'ar mu ta yi shiru ta hana ba asali mu halal ne mu ci kayan cikin dabba saboda shari'ar mu ta yi shiru ta hana ba saboda haka idan su an haramta musu mu ba haramta mana ba duk lokacin da suka yanka wato kenan za mu iya ci kamar yadda Allah madaukakin sarki ya abin kuma za ma zahaba alaihi aljamhur min alulama cewa duk abin da suka yanka za mu iya ci to yanzu abin tambaya nan shine akwai mutanen da ake kira su wato kenan almajus su kuma fa za mu iya cin yankansu ko ba za mu iya cin yankansu ba asalin majusu ba ba yahude ba ne ba ba nasari ba ne amma kuma shari'ar musulunci ta yi ilhaƙinsu da ahalli kitabi saboda tana karɓar jiziya a gurinsu kamar yadda take karɓa a gurin ahalli kitabi ta haka kenan yanzu hukuncinsu zai zama hukunci da to nan kuma abin da jamhur malamai suka tafi shi shine cewa a tunda su ba su da aƙida wadda ta nuna Allah guda ɗaya ne ba su da aƙidar littafin sama duk da cewa a harkar mu'amala an mulmul riskar da su amma a hanyar abinci ba za a riskar da su ba da haka yanzu ba za a ci abincinsu ba kuma wani magana ita tafi karfi tunda su ba nasara ba ne ba ba yahudawa ba ne ba su yadda da allantakan ubangiji allah ba al'allar gunki suke bauta ko wani abu makamancin wannan ba za a ci wata nan yanke-yanken su ba ba za a ci yanke-yanken su ba saboda haka na wa'annan ne kawai Allah madaukakin sarki ya halatta mana to Allah madaukakin sarki ke cewa ah, Wadda amu minane wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum abincin wanda aka ba su littafi ya halatta a gare ku akan wannan hadisin da muka karanta dazu nana Aisha ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ana kawo mana fa abinci kuma da suke kawo mana nan duk da cewa sabbin musulunta ne ba mu san wato kenan ah, abincin an ambaci sunan Allah lokacin da za a yanka shi ko ba a ambace ba sai ya ce to ai kuɗin din sai ku ce bismillah kawai sai ku ci abin ku wannan kuma wato samaha ne na shari'a ta musulunci saboda yana iya yiwa lokaci ya zo shi kamar yadda muke kallo ya zama al'umman duniya ta zama globalization ya kawo wato kenan al'umma su zama sun cakuda sai ya zama musulmi bukata za ta iya sa ya tashi ya tafi amerika je ya karatu saraka idan doka ta yawa to karatun ba zai iya ba don zai je dawo ba zai samu abin da zai rika ci ba kullum zai iya tafiya north korea ya je ya karatu zai iya tafiya china ya je ya karatu zai iya tafiya japan ya je ya karatu ko kuma wani aiki ko wata mu'amala da zai sauransu to saboda haka sai mutum ya rage wato kenan wannan kyamar allah maɗaukakin sarki sai ya ɗauki wani akan abin nan duk abin da ya zo shi ya zai iya kokarinsa wajen neman halal in ya zama laruri sai ya dauka ya ci sannan sai ya ambaci sunan Allah madaukakin sarki shi din wato kenan akan wannan abu sai zama ya kubuta cikin wannan na biyu kuma fahimci cewa wannan abin da ake kiransa al-ibaha halaltawa ne ba wajibi bane idan mutum ya ce ba zai ci ba babu tilas babu wanda ya tilasta masa in an kawo abinci na xmas ya ce a ni ba zan ci ba to ba zai zama ba wanda zai tilasa masa amma in wani ya ci karkace ba sai ya ci haramun wallahu ta'ala a'lam wada'amu wada'amukum sannan abincin ku kuma hilul lahum su halal ne a gare su ya halatta in musulmi ya dafa abinci ahli kitabi su ci ya halatta in su sun dafa suka ci wal muhsanatu minal mu'minat sannan Allah ya halalta muku kuma musanat minal mu'minat katangagun mata cikin mu'mine ma'ana katangewa shine matan da ba sa yin zina mutane mata wanda suka suka kame kansu suka zama masu mutunci a cikin matan muminai to kuma zan muminai an halatta muku ku je ku aure su wato kidan ku je ku zauna tare da su wannan Allah madauki sarki halatta muku wal musanatu min allazina utul kitaba min qablikum sannan kuma har yanzu da wayannan kamammun matan cikin wayanda aka ba su littafi kafin ku kenan ba yahudiya idan kamammiya ce mai mutunci te kai musulmi za ka iya aurenta haka kuma ba tsariya idan miya ce kai musulmi za ka iya aurenta wannan haka sigar ya zuwa cikin alkur'ani alal idalaki duk da cewa wasu malamai suka yi nazarin ce a to yanzu matan musulmi ma yaushe suka kare har za ka bar su ka je ka auro abin nan sai su yi kokarin haramtawa to idan wani lokaci bukata ce take tasowa bukata ce take tasowa ba za a rufe kofa din dungurungun ba sai dai kuma ba za a hana shi wato kenan kange shiga barin samuwar wata illa ta tare da al'amarinsa ba don wakan faru akwai wanda ya auri ba nasariya suka haifi ya kamar shida ko bakwai tare da ita ya mutu ta ebe su gaba ta koma garinsu shi kenan ta suka zama kiristoci iya daga cikin irin illolin waɗannan kenan ko kuma tarbiyyarsu ta zama rabi da rabi suna jin ana musulmin ana kafirun ana la musulmin wala kafirun saboda zai rika gadara uwarsa kaza ce ubansa kaza ne illoli da yawa dai za su iya shigowa wadda ba za ka iya kare su ba don haka min ba bi aula ka aure yar musulma ran da duka fadi ka mutu ta ɗebe ta tafi da shi gidansu gidansu ma musulmai ne masu sallah amma haka tana faruwa ba so ɗaya ba so biyu ba wani ma da ransa za ta ɗebe 'ya'yan wato kenan ta tafi da shi kuma sun zama kirista kenan kuma sun zama din haka tana faruwa da yawa na gani anan cikin garin azare wata nan tana aiki a asibiti dan uwanta duk musulmai ne amma ita ba musulma bace a sakamakon kuma irin wayannan din sa an raba family din kashi biyu kashi suna abin nan ita da wata karama eh, uwar ta riga ta abin nan din har za ta je gurin yan uwanta musulmi to kaga irin wannan yana da irin nasa illa din amma dai ba za a ce haramun bane ko tunda qur'ani bai rufe ko fadin ba al musalatu min alladhina utul kitaba min qablikum amma duka da su wayancan din musulmin da za ku aura da al kitabi da za ku aura sun zama halal a gare ku idza muhunna ujurahunna idan kun ba su ma mana ujurahunna ai muhurahunna in kun ba su wato su duk wanda aka ce za a aure ta to dole ne za a dauki sadaki a bata shine shaidan cewa an kulla aure tsakaninta da wato mijinta alal akalli ko ba a bayar yanzu ba a ce sadakin kaza za mu bayar ya zama ajalan kenan ko ba lakadan ba yawwa musulunci ya da sassautawa in babu shi yanzu to sai a yi ajalan in kuma da shi yanzu a bayar lakadan sannan su matan da za ku aura din musamman ma'alin ahli kitabi ya zama ne na gari musafihina masu kame kai ne masu lura da kawukan su ne gairar musafihina ba masu wato kenan zubar da mutuncin kansu ba ma'ana ai ba masu zina ba idan ba kirista wata kame kanta ba ba za ka aure ta ba ba za ka aure ta ba an haramta nan kaga kenan yanzu kusan kaidin ya tafi akan ahalin kitabi ne haka ma ba yahudiya in bata kame kanta ba to kinan ba za ka aure ta ba amma in an samu musanat a cikin su wanda suke masu mutunci masu kula da al'amura ya zama laruri ya zo na tilas to shi kenan ka abina wala mutaki zi akdan sorry musini na gayar musafihi na kudin ne ba su ba ku mazan ku zama muhsini ne masu kange kawo kanku masu kame kawo kanku da mutuncin kanku gaira musafi ba masu barna ba masu zina ba ku mazan ku zama masu kame kanku ba masu zina ba su ne ma'ana muhsinina gaira musafihina wala a akadan kada kuma wato kenan ya zama kun zama wanda suke rikansu matan musamman ma na ahalil kitabi din ku dauke su a matsayin wato kenan prince ai abokin ta ne shi kenan sai ya je shi wurin ta su je su yi duk abin da suka ga dama na tsaye su dawo sannan kuma ka ce zaka aure ta a haka a aka ce a wala muttakizi akadan kar ku rike su a matsayin wato kenan abokan kolewa kar ku yi hakan nan ko kuma ku aure su ku auri wasu mata daban ku rike wasu mata daban abokan holewa ko da musulmi ko ba musulmi ba Allah madaukakin sarki sai ya ce kar ku yi hakan nan wa man yakfur iman duk wanda ya kafirce ba imani ba bi da amalu hakika aikinsa ya rushe wa bil akhirati min al-khasirin lalle kuma shi ya kasance a gidan lahira yana daga cikin wanda za su yi hasara saboda ba zai samu wata kenan sakamakon ayyukansa da yake tsammanin na alkhairi bane saboda rashin imani to mu je malam يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتدهروا وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائد أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صيدا طيبا فامسوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليدهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الله أكبر الله madaukakin كنت ya yi الذين آمنوا ya ku إيماني imani قمتم qumtum duk lokacin da kuka zabura ila salati duk lokacin da ma'ana ai idan kuntum idan kun yunkura za ku tafi sallah ayya ani wa antum muhdathuna a lokacin wato kenan ba ku da tsarki wato kenan kun tashi za ku za ku tafi sallah to ba za a je a yi sallah haka kawai ba yanzu za ku yi alwala don ka Allah madaukakin zai ce faksulu wujuhakum wa aydiyakum sai ku wanke fiskokinku ku ku wanke hannayenku duk lokacin da mutum tashi zai yi alwala alhali ba shi da tsarki to ya je ya tsarki sai ya zo ya alwala alwalan kuma shine za ku wanke wato kenan fiskokinku za ku wanke hannayenku hannun ana wanke shi ne ilal marafiki zuwa gwiwar hannu wato kenan zuwa nan kenan kamar yadda dai malamin fikihu suka riga suka koyar da mu za ku wanke shi zuwa marafiki sannan wamsahu bi ru'usikum za ku yi shafa a kawo kanku za ku yi shafa za ku shafi kawo kanku wato kenan a wurin alwalar wa arjulakum za kuma ku wanke kafofinku ilal ka'abaini zuwa wato kenan idan sawu za ku wanke kafofinku wato kenan zuwa idan sawu bayan kuntun junuban amma idan kun kasance kuna da janaba a lokacin da kuka yi niyan za ku yi alwala to fattaharu sai ku yi kokari ku yi tsarki ku yi wanka wannan janaba ta riga wato kenan ta kawo bayan kuntun marda idan kuma kun kasance ba ku da lafiya ba ku da lafiya awala safarin ko kuma a tafe kuke kuna kan hanyar tafiya auja a domin kumin laga'idi ko ɗayanku ya je ya yi ba haya ya dawo duka wa'annan kesis ana nufin wato kenan ba ruwa ba ka da lafiya ko kuma a tafi ake ko kuma wato kenan mutum ya je ya yi ba haya ya dawo ba ruwa aula mastumun nisa'a ko kuma wato kenan kun kusanci matanku sannan balam ta ma'an duk ba ku samu ruwa ba to yanzu a nan famsahu eh, mina ne wata yamma musa idan sai ku nufaci guri wanda yake mai kyau a ƙasa ɗayiban wanda yake mai kyau sai ku taɓa shi famsahu biyu ku. sai ku shafi ku wa aidiyakun minhu ku shafi su hannayenku daga wannan guri da kuka taba sa'idan ɗayiban ɗin kenan don kun yi hakan nan an gama alwala an kuma gama wato kenan taimama sai a je a yi sallah to a nan ne dogo wanda allah maɗaukakin sarki ya na farko da mumine na biyu wace musu lokacin da suka yi azama wato kenan za su yi sallah sallah kuma mun riga mun sani yadda aka bayani ɗaya daga cikin a rukunai cikin rukunin addinin musulunci wanda Allah madaukakin sarki ya farlanta shi sannan sai magana akan alwala alwala wannan aya abinda malamai suka ce ta ka kusan ta irga farlan alwala ne bayan farlan akwai kuma sunnoni na alwala don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya demonstrating practically a gaban mutane sai suka gani kaga shi sama malamai sai suka ruwaito duk hadisan da suka yi magana a kai musamman irin hadisan sayyidina usman dan affan wanda zai yi alwalar ya tsaya a gaban mutane ya wanke nan ya wanke nan ya kurkure nan ya kurkure nan ya wanke nan sai ya gama sai ya ce hakan nan na gama zan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kusan ba hadisin sa ko kuma wani hadisi makamancin sa bayanci hadisan da suka yi magana akan alwala kusan kowane hadisi yakan yanko wani abu ne wani hadisi ga kawai ya magana annabi sallallahu alaihi ya kurkure baki ne wani eh, eh, annabi ya shafi kai ne wani ya magana akan wanke kafa wani ya amma sayyidina usman ya yi da musulmatin din ta practical yace wannan shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallama wato kenan yayi alwala kuma a cikin siffar alwarar sayyidina usman wanda ya gani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yazo yake koyawa mutane shine da duk abin da suka shafi abin eh, farlanta da sunnoninta shine da ya zo da ƙarshe kafarsa wanke ta yi kafarsa wanke ta yi da haka shi sa yanzu a wannan kira'an da muka karanta allah maɗaukakin sarki yake cewa ah, faksulu juhakun ku wanke fiskokinku a aidiyakun da hannayenku ilar marafiki zuwa kawo ku sai ce wamsahu bi ku shafi wato kenan kanku wa arjulakum wato kenan da ku sai ya ce wa arjula bai ce wa arjili ba dalilin da ya ce wa arjula ya yi adafinsa akan wurin wankewa saboda haka ta ka ce foxlu eh, eh, juha wa aidiya ko sannan sai ce wa arjula kowanne sai tafi da nasaba nasaba nasaba don ce nuna cewa wannan wawin adafi ne akan wancan wannan adafi ne akan wancan ta haka bayan ya gama sai ya ce na shaida cewa na ga zan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala na hawudu hadihi misalin yadda kuka gana yi alwalan nan kuma du alwalolin da aka roto mana daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba rawaito mana alwala annabi sallallahu alaihi wasallam du masu ruwaya cewa ya zo wanke kafa bai wanke kafar ba sai ya shafi kafa bai wanke kafa ba sai ya shafi kafa don haka malamai su suka ce to wannan ah, ah, eh, wamsa hubiru usikun akwai kira'an da ta zo da shi cewa wa arjulikum ya zama adafi akan wato kenan ru'usikun to wannan kira'a din kira'a ce wanda ke mutawatira jama'a duk malamai kira'a sun yarda da ita kira'a ya zo da shi kala kala kala kala amma wannan kira'a din wannan baɗin a nan ba ta aiki a sakamakon wata kina kan ta zama adafin wancan akan wannan a sakamakon me a sakamakon annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ya fassara ta ba yo duk da cewa qira'a sahihiya ce kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine mas'ul a wajen fassara alqur'ani a mutane Allah madaukakin sarki yake cewa nazzalna ilaykal kitaba litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim mun saukar maka littafi don kama mutane bayanin qur'anin da aka saukar musu don haka bayanin alkur'ani tafsirinsa na farko a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi kuma yadda ya fasara shi ne yana in ya zo alwala yakan wanke kafansa ne ba yakan shafi kafa ba wata rana ma an je yaƙi an dawo irin yan gaba gaba dinnan sun ji suna alwala sai suka yi amfani da wannan kira'ar cewa ah, famsahu bi ru'usikum wa arjulikum maimakon su ce wa arjulakum saboda da suka zo suka alwala suka alwala da suka zo kafin sai suka shafa ai ga zahirin qur'ani abin da yazo da shi saboda sai suka shafa sai Allah madaukakin sarki ya kaddara sai akan idon sa su ma sun iso kenan sai suka ga suna shafa sai ya ce musu atimuha atimuha wailal lil aqab minan nari lalle lalle ku cika alwala ku cika alwala ku cika alwala yayi tsawa yace kuma azabar Allah ta tabbata ga diddigen mutane ranar tashi alkiyama azaba ta wuta saboda in sun zo alwala ba sa wanke kafansu sai dai su shafi kafar saboda haka duk yadda ka gai ga iliminka na nahau da yadda ka kai ga son bin doron alkur'ani baka kai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai taba yin alwala ya shafi kafarsa ba abin da yake alwala shine zai kan wanke kafarsa ne akan wancan wato kenan kira'a ne don haka idan mutum yana haka zai zama wata kenan kullum a rayuwarsa bai da cikakkiyar alwala ga wailil lil aqabi minan nari tana da kullum zai zama bai da cikakkiyar alwala wanda ba shi da cikakkiyar alwala zai zama yana da cikakkiyar sallah kaga ba abu da mai sauki ba don wanke kafa yana daga cikin farillan sallah tunda yana daga cikin wayannan wanda qur'ani ya jero da su ya da za ku mutu ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ko eh, ilal marafiki wamsahu bi ru'usikum arjulakum ilal ka'abaini kaga wayannan suka ce cikin manyan manyan farallan sallah farallan Allah da ba farallan Allah guda nawa ne kan guda bakwai ko nawa muka irga anan ya allazina amanu idza kuntum ila salati waqsulu wujuhakum da yake ne ko yawa guda yawa hudu ne anan ko an samu guda hudu ko yawa to sannan sai akwai niyya innamal a'malu binniyati ko sannan sai akwai dalku da fawru ko ne bakwai din kenan yau abinda bai zo da su ya fito da shi fili ba bai fitar da niyya ba niyya kuma dama kowane aiki dama mara maramal bin ti sannan dalku kuma ana son ka cuɗa saboda kar ya zama akwai kafar ka wani guri da baka wanke ba baka taba ruwa ba sai ka ciccuda kuma ana son in ka fara alolan nan kafin ta bushe ka kare ba zai ka fara alwala bayan minti talatin sai ka zo ka ci gaba ba ka wanke hannu da kafa sai ka tafi abin ka ce a ah, harkar ka in ka dawo sai ka ce bari a a ana son ta yayi a yi a gama ta a wannan lokacin mun gane wannan yawwa to saboda haka zaman lafiya shine mutum yayi abu yadda annabi sallallahu ya fasa abin kamar misali sun ila layl ne alqur'ani abin da yace sun mati musiyama ila layl manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya fassara shi ila layl shine ila gurubi shamsi to haka idan yanzu kai azumi sai ka ce ai ilal laila aka ce lailin kuma a gurin ka shine sai an yi sallar isha kullun haka kake yi to kullun kana daga cikin tawaya a cikin al'amarin ka fara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-nahara min hahuna wa ash shamsu faqad aftara as-sa'im sannan kuma wata rana lokacin da za a je yakin za yakin yakin yakin umratul um, um, um, umratul qada ya annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da za a je fatahu makka ne ma lokacin da za a je fatahu makka annabi sallallahu alaihi wasallam sun fita a cikin watan azumi ne don haka sai da ya bari an je wani guri ake kiransa kadid la'asar sakaliya duk mutane sun taru wasu sun dako sun sha azumin su tun daga gida wasu kuma sun dako azumi sai da yazo ya tsaya a gaban mutane ce a kawo ruwa aka kawo ruwa ya sha kan kwada ya kan kwada ya kan kwada ce kowa ya ajiye azumin sa kowa ya ajiye azumin sa saboda haka kowa dole sai ya ajiye azumin a wani lokacin to kaga ba za ka fi annabi sallallahu alaihi wasallam fahimtan abinda shi aka saukar masa aka dora masa yayi bayanin sa ba yawa to saboda haka abinda yafi dacewa kullum mutum ya zama ya tsaya a cikin yanda Allah madaukakin sarki ya tsaya da dakatar da shi sai Allah madaukakin sarki ya ta gaba da cewa ma yuridullahu liyaj'ala alaikum Allah madaukakin sarki baya nufin ya sanya muku min harajin wani takuri a cikin addinin ku to Allah madaukakin sarki baya nufin ya takuri saboda me ya kawo alternative na taimama in baka samu ruwa ba ai mun tsallake ne mako wayan kuntum marda in ba ku da lafiya baka da lafiya shine wato kenan ba za ka iya wanka ba ko ba za ka iya alwalar ba saboda rashin lafiya me yiwa zazzabi ne mai tsanani idan kai zai rufe ka ka kalau yanzu amma in kai alwala ruwa zazzabi zai rufe ka ko kuma a'a da zazzabin a jikin ka idan kai zai karu ko kuma a'a in kana yi ba zai warke ba za a samu ta akwai bir'in ba zai warke ba ko kuma wani abu makamancin shi shine wato kenan duk abin da ya shafi rashin lafiya yasa ba ka baka bukatan taba ruwa to musulunci sai ya baka uzuri cewa za ka iya yin <coughs> taimama awala sabarin ko kuma matafiya ne ku babu ruwa kuna tafiya jeji babu ruwa lokacin sallah yi sai ku taimama wato kenan sai ku yi auja anu hukum min al ko kuma dan ku ya je ya kewaya bayan gida ya dawo babu ruwa ga lokacin sallah zai tafi saboda haka wato kenan sai abin nan aula mastumun nifa'a ko kuma kun kusanci iyalanku ya kamata a ce wato kenan ku je ku wanka na janaba to amma kuma babu ruwan da za a yi kuma lokacin sallah yayi falan ta jidu ma an ba ku samu ruwa ba to shikenan sai ku yi taimama taimamar shine kamar yadda muka bayani na farko an an ce taimama abinda ake nufi wato kenan nufi tayammum ko yammama fulanin a hazihi tarika wane ya nufi wannan hanya to aka ce to ka nufi guri mai tsarki shine ma'ana tayammum din ku nufi guri wanda yake sa'idan ban guri wanda yake mai tsarki sai kai ka nufi gurin idan ka je ka sai kai wannan shafa shafa famsa wubi wujuhikum ka shafi fiskan ku ku hada da hannayenku wato kenan daga gare shi idan kun yi hakan nan kenan an dauke muku yanzu matsalar aula sai ku yi sallah a cikin wannan yanayin don kun yi sallah shi shikenan kaga an samu sauki kenan saboda haka idan malaman fiqh suka ce idan kai taimama idan kai taimama kai sallah kai taimamar ka ba saboda rashin ruwa kai taimamar ka kai sallar ka sai ruwa ya zo shi kuma akan lokaci wasu malamai suka ce sai ka sake ta alwala wajen ka yi tsarki ka yi alwala igelin kamin in eh, ma in ba za samu ba shi kenan wasu kuma suka ce a'a in dai har ka yi kayan ka ka sauke abin da za ka yi kanka yanzu abin da za ka yi in ka sake ma ya zama wata kenan alal ihtiyadi ne saboda ka gina ranka ta zama ta nasu to ka yi sallar ka amma da alwala wannan kenan sannan kuma idan mutum ya yi taimama din har sai da lokaci ya wuce na sallar sannan ya samu ruwa to yanzu babu sauran wani taimama to kina a gare shi taimaman nan kuma ana yinta da dukkan fiskan kasa guri wanda yake mai tudu wanda yake mai kyau inda kasa ne yanda yake akan natural cost din ta ba a canja shi da wani yanayi ba to mutum zai taimama a wannan gurin zai alwalansa eh, zai sallansa hankalinsa wato kenan a kwance da aka gadi wannan sauki ne Allah madaukakin sarki kawo sai yake cewa ma yuridu Allah da yaj'al alaikum min harajin Allah baya nufin takura muku da aka shi sa duk abin da babu shi sai ya kawo alternative duk abin da babu shi sai Allah madaukakin sarki ya kawo sauki in babu kaza sai ai kaza in babu kaza sai ai kaza in babu kaza sai ai kaza walakin yuridu li dahirakum amma duk da haka Allah madaukakin sarki yana nufin wato kenan ya sarkake ku domin kai a matsayinka na bawon Allah sallan nan ita ce gurin da kafi kusantan ubangiji saboda yanzu rashin ruwa ba za a ce an ɗauke maka ba ana son ka zama kana kusa da ubangijin da aka shi sa aka baka dama ka yi taimama sai zama kana abin kusa da ubangiji wannan yana daga cikin dalilin da sa ibn ibn eh, eh, eh, um, wannan wannan malami malam menene sunansa yake cewa yake cewa idan ka rasa ruwa kwata-kwata ka rasa abin taimama kai alwalar kai sallar akan haka a karkashin wa mallam jirma an wala muta yamman fa arba'atul aqwali yakina masaban ko sai yace za ka yi sallar a haka babu alolar babu taimama saɓanin abin da jamhur na malamai suka tafi suka ce ai Allah ɗaukacin tarki ya ce mai yi alwala mu in babu ya ce mai taimama mai salla to yanzu da babu abin alwala babu abin taimama babu wani salla wato kenan da mutum zai yi eh da hmm, asbabu bane ba asbabu ba ne sannan sai ce walitima ne matafi alaikum Allah maɗaukakin sarki ya yi haka ne don ya cika ni'imansa a kanku ta shukurun saboda wata kenan ko fayi shukura ku gode wa Allah maɗaukakin sarki idan kuka gani cewa Allah maɗaukakin sarki ya sassauta muku akan al'amura na ibada ai za ku ji daɗi sai ku gode wa Allah maɗaukakin sarki wata kenan akan wannan ni'ima don wajen Allah ramu lokacin to alhamdulillah za mu dakata nan gurin ah, abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan ba mu iko aikata abinda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gane da mu kuskure ba mu ikon gyara